kwarai kwarai kwarai da gaske idan an yi maka tambaya a cikin shekara wani dare ne wanda yake first class first class idan mutum ya yi aiki ya yi aiki wato wanda za a ce first class aiki wanda zai zo da shi to ka ce goman wannan da Allah ya rantsuwa dalilin da malamai suka faɗaɗa maganganu masu yawa suka ce dalilin wannan goman da za mu shiga na zilhijja ɗaya ga wata har zuwa goma ga wata suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi tun daga ɗaya ga watan zilhijja biyu ga watan zilhijja uku ga watan zilhijja hudu ga watan zilhijja biyar har zuwa goma manzon Allah yana yin azumi to kuma da dare kuma manzon Allah sallam daman kun sani yana sallan dare to shine malamai suka ce to idan mutum wannan daren ya zo na daren wannan daren wato walayalin ashir wanda Allah ya rantsuwa da shi ana so to mutum shi ma ya yi azumi in yana da dama ya yi azumi ya azamci azumi goma nan kamar yadda manzon Allah sallam yake yi kuma ya yi aikin alkhairi a ciki ma'ana da dare eh, da rana ya yi azumi da dare ya yi kiyamun laili ma'ana ya yi sallan dare to in ya yi wannan da ranar ma yana azumin ya hada in akwai arziki a hannunsa ya yi kyautayi Yayi sadaka a dafa abinci a bama mutane kyauta abinci